kuna kallon shirin Kannywood Update ne daga nan shafinmu na Muradi TV. Sunana Shamsiya Shama. Muna godiya ga waɗanda suka yi subscribe tsofaffi da sababbi idan kai ko ke sabon shigowa wannan shafin ne don na alamar subscribe. Shirin Kannywood Update shiri ne wanda haske 247 suka ɗauki nauyin kawo muku. Ina masoyana na gida da ƙasashen waje. Za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku. A ranar 23 ga watan Agusta da aka sake shi a sinima. Masoya, mu kalla tare da ku a cikin wayar mu a manhajar Haske 247 tare da ni a wannan dai rana ta 23 ga watan August Mu sha kallo lafiya. Allah ɗaya gari bamban. Yayin da muka ga Abubakar Adamu wanda kuka fi sani da G-Boy, PRO Arewa Films Makers Association of Nigeria ya ziyarci ƙasar Malin inda muka gan shi a kan mashin amma mace ce take jan mashin ɗin da yake kai ga tambaya ta ga matan da suke kallon wannan shiri a daidai wannan lokacin shin kin taɓa jan mashin idan kin taɓa jan mashin ki faɗa mana cewa a wacce jiha kuma a wacce ƙasar kika ja mashin. gode. Ake tuka mota ma zama abin kallo ko? Eh gaskiya wallahi kallon ki za <laughs> san ba ake nuna wani <laughs> To Samira Ahmad ta ziyarci ƙasar London inda take ɗora hotunanta a shafinta na Instagram tare da ita da 'yarta. Fatan mu Samira Ubangiji ya dawo mana da ku lafiya. Jarumi kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood. Allah ya albarkace shi da samun ƙaruwar ya mace. inda mu ma daga nan muradi tv muke cewa allah ya albarkaci asiya a dogon amin A Baba. Ta amurce tare da angwanta muna mata fatan Ubangiji Allah ya sanya alkhairi a cikin zaman aurensu. Shugaban tace fina-finan Hausa wato Abakallahu ya gayyaci wayansu daga cikin 'yan fim a matsayin members na kwamiti wajen tantance masu sana'ar fim. Tsari da yadda ake yin fim da ake yin waƙoƙi, sabanin wasu jihohi shi yasa wani idan ya zo kano aka ce masa a'a nan birki ake takawa nan totar za ka taka nan giya za ka sa biri sai ce a ya za a ce haka shi ai ana yi a sauran wurare to ba haka ba ne mu kano muna da tsari na wani tafi da wannan sana'a shi yasa in ba a kano ba ka taɓa ne an ce an tanadi a zo a ba mutane training ka taɓa ne an ce ba wani take za ta tsaya ta ba mutane tallafi ko a ba su tallafi sai kano dalilin da yasa saboda muna da wannan tsari kano ne muke da gidajen kallo da suke karkashin gwamnati muke da idan wasanni da suke karkashin gwamnati muke da studios da ake buga waƙoƙi da suke karkashin gwamnati waɗannan abubuwan gaba ɗaya tsari ne wanda ba yadda za ka yi. Mawaƙin nan jarumi kuma mai shirya fina-finan Hausa. Ƙungiyar tace fina-finan Hausa ta ba shi wasiƙar sadarwa amma ga abin da ya ce. Hakika na ji daɗi da aka duba dacewa ta a cikin wannan kwamiti duba da irin gudunmawar da nake bayarwa a masana'antar Kannywood. To amma duba da irin yanayin aiki na da kuma aƙidata ba zan iya gudanar da wannan aiki ba, amma zan zo a tantance ni. Ya ɗora wannan saƙon ne a shafinsa na Instagram. Alhaji Aminu Ladan wanda kuka fi sani da Alan Waƙa an turo masa takardar sammaci da buƙatar cewa ya kai kansa a ranar 2 ga watan Septemba shekara ta 2019 da misalin karfe 10 na safe zuwa ofishin. Zuwa ofishin Deputy Commissioner of Police, Criminal Investigation and Intelligence Department, Police Headquarter, Kano. Alhamdulillah mun yi wa Allah godiya domin kuwa Saratu Gidaɗo wanda kuka fi sani da daso Allah ya bata lafiya. Muna mata fatan Ubangiji ya ƙari dukkanin musulmi da lafiya. Salamu alaikum mun gode wa Allah. Mun gode wa Allah muna yi wa Allah godiya mun samu anti Saratu da sauki jikinta Allah ya bata lafiya. Sai kamfanin Gwamma Entertainment yana yi wa Saratu fatan alkhairi ubangiji ya bata lafiya ya sa ka fara ne da arzikin manzon Allah Allah sarki mamar mu ta kani an operation na appendix successfully an yi lafiya sai dai kuma fatan Allah ya kara min lafiya kuma ba problem yanzu alhamdulillah <laughs> yawa entertainment yes kai alhamdulillah yes Kai, fkd thank you mun gode wa cigiya cigiya cigiya To jama'a muna cigiyar Adam A saboda mun ji shi dip a shafinsa na Instagram ko ina ya shiga? Oho, ga hotonmu na mako. Shirin Kannywood Update shiri ne wanda haske 247 suka ɗauki na kawo muku tare da ni Shamsiya Shama. Mahaɗa a wani mako. Muka samar da wato group guda biyu, Kannywood Distribution Network sannan gwamnatin kano ta fitar da wani wato abin nan tsari wanda ta kira shi da kdi kano development initiative wanda za a fito da hanyoyin da za a samar da investors masu saka hannun jari a cikin sana'ar amma ba zai yi ba dole sai kawo gidajen nan kyamare ka rufe su ka san waye a ciki yaya ake tafiya me yasa duk duniya ake samun kuɗi harkar sana'ar fim da harkar entertainment ba harka ce ta cin abinci ba tafi karfin abinci mm. kuɗi ake yi a ciki alhaji aminu to amma nan duk yadda ka san mutum shekara goma in ya tashi ma sai tashin gishirin andrus ka san gishirin andrus ko <laughs> kana zuba zai ku yana tashi zuwa anjima ba shi minti ɗaya zai sauka eh. me yasa haka rashin bin tsari da gwadabi da yake zaka cimma nasara kwamishinan 'yan sandan jihar karasa masu girma manyan dakarun 'yan sandan jihar karasa dakarun samar da zaman lafiya na hukumar 'yan sandan jihar karasa 'yan jaridu salamu alaikum hakika muna sane da irin gudunmawa da kuka bayar wajen samun zaman lafiya a cikin wannan jihar tamu mai albarka ya zama wajibi a matsayina na gwamnan jihar karasa in fito kafa da kafa saboda in jinjina muku akan abin da kuka yi musamman na kawo ƙarshen masu garkuwa da mutane da suka damu wannan jihar tamu mai albarka Brasileiro!